صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na muryar juma musulunci ta iran ne ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi dumin su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka haɗa da sharhin bayan labarai bai da shi akwai shirin nan na ko kusan sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai noma mu koma noma sai kuma muryoyi masu sauraro Shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala yanzu kuma ga labaran duniya da dumi-dumin su. da farko ga kanunsu shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗa wa hamas cewa su miƙa makamansu ko kuma a kwanci su da ƙarfi babban hafsan sojojin iran ya ce sun samar da sabbin hanyoyi na fuskantar barazanar makiya sannan za ku cewa kungiyar hamas a gaza ta bayyana cewa hamdi kasar isra'ila tana jinkirta neman gawakin yahudawa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗa wa ƙungiyar hamas da su miƙa makamansu da raɗin kansu ko kuma zai kwance marasu da ƙarfi jaridar daily mail ta ƙasar birtaniya ta nakalto shugaban yana faɗar haka wa kafafen yada labarai a washington a jiya talata amma ƙungiyar jihadul islami ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke ɗauki da makamai a zirin gaza ta bakin mataimakin babban sakataren ƙungiyar muhammad al-hindi a hirar da ya yi da tashar talabijin ta aljazira yana cewa ƙungiyar ko kuma masu gwagwarmaya a gaza ba su amince su miƙa makamansu a yarjejeniyar sulhun da suka rattaba da trump ba ba kuma za su taɓa miƙa wato makamansu ba don barazanar shugaban ƙasar ta amurka kafin haka dai alhindi ya ƙara da cewa banda haka babu wata kalma ko guda a cikin yarjejeniyar da suka cimma da trump dangane da kwance ɗamarar dakarun wato hamas babban hafsan sojojin ƙasar iran ya ce sun bullo da wasu sabbin hanyoyi na wato samar da tsaro a ƙasar iran bayan yakin kwanaki goma sha biyu janar amir hatami ya bayyana cewa sojojin ƙasar iran sun samar da sabbin hanyoyin fuskantar makiya wa'anda suka ɗauko daga abin da ya faru a yakin kwanaki goma sha biyu wanda hamshe kasar isra'ila da kuma amurka suka ɗora wa ƙasar kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto janar khatami yana faɗar haka a jiya a ganawarsa da kwamitin al'amuran tsaro da kuma harkokin waje na majalisar dokokin ƙasar iran a ranar litinin janar khatami ya faɗa wa kwamitin yadda al'amura suke, suke dangane da harkokin wato tsaron ƙasar iran da kuma al'amura da suka shafi siyasa tsaro da shirin sojojin ƙasar iran dangane da abubuwan da suke faruwa a yankin gabas ta tsakiya janar khatami ya ƙara da cewa yakin kwanaki goma sha biyu wanda hamji kasar isra'ila da amurka suka ɗora wa ƙasar wato makiya sun yi amfani da dukkanin fannonin yaƙi da suka mallaka wanda suka hada da fasahar zamani mafi inganci da siyasa da kafafen yada labarai da lalata tsaron ƙasar iran da kuma amfani da ayyukan leƙen asiri tare da wannan janar khatami ya ce mun fidda sabbin tsare-tsare da za mu fuskanci makiya da barazanarsu da suke wa ƙasar wanda muna fatan wa'annan sabbin matakan za su ladattab da makiya su kuma ɗanɗana musu raɗaɗi wanda ya ce zai sa su yi nadama ya ce abin da ya tabbata a duniya a halin yanzu shine idan kana da ƙarfi za ka yi yin abin da kaga dama kuma mun gan su a fili a gaza da iran da syria da qatar da kuma lebanon da ƙarshe ya ce mun ɗauki wa'annan sabbin matakai ne wato don tare da umarnin jagoran junjuya halin musulunci imam said Ali khamna'i wanda yake cewa ku kasance masu ƙarfi da juriya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na murya Juhar musulunci ta iran daga nan birnin tehran Ƙungiyar Hamas ta bayyana cewa hamji ƙasar Isra'ila tana jinkirin neman gawakin Yahudawa a Gaza. Wani babban jami'in ƙungiyar Hamas a Gaza, wanda bai bayyana sunansa ba, yana cewa hamji Isra'ila tana daƙile ƙoƙarin da ƙungiyar take yi na nemo da kuma mayar da gawakin Yahudawan Sayoniya da suka halaka saboda barin wutan da sojojin hamji Isra'ila suka yi a Gaza. wannan ya kai ga mutuwar jami'ansu suka kuma ba wa aikin wato wahala wajen samun gawakinsu don haka wannan ya sa suka rasa samun wa'anda suka aje wato yahudawan a hannunsu don sun yi shahada ya ce yahudawan su suka haddasa haka don su suka yi ɓarin wuta har ya kashe su yahudan da kuma wanda suke tsare da su ƙungiyar hamas dai bata san wato a daidai inda suke ba a lokacin da aka kashe su don haka akwai buƙatar lokaci kafin su gano inda gawakin suke wasunsu suna ƙarƙashin burbushin gine-gine a gaza wanda yake buƙatar lokaci kafin a fitar da su don haka ya ce gwamnatin hamdokasar isra'ila ce take da laifi ya ce kafin haka mun yi wato cewa dole ne hamjiksar isra'ila ta ba da lokaci kafin a fitar da wa'annan gawake ya zuwa yanzu dai an miƙa mutane yahudawa ashirin da ransu da kuma gawake hudu kuma ana buƙatar lokaci kafin a gano sauran kafin wannan haka dai wato Kasar isra'ila ta yi barazanar rufe ƙofar rafa inda ake shigo da kayakin agaji saboda ta ce ba a biƙa gawakin yahudawan ba a garin Uday na ƙasar italiya kuma 'yan sanda a ƙasar sun kara da masu zanga-zanga masu kuma goyon bayan falasɗinawa don hana a gudanar da wasan ƙwallon ƙafa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta hancin ƙasar isra'il da kuma ta ƙasar italiya a gasar fidda goni na gasar wato fifa 2026 wanda za a gudanar a ƙasar amurka tsakanin ƙasar italiya da kuma 'yan ƙwallon kafa na hamji ƙasar isra'ila labaran sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar isra'ila ta aika fiye da 'yan sanda dubu da kuma jiragen saman wato don tabbatar da cewa masu zanga-zangan ba su kai ga wato filin wasa na ude inda ake wasar ba. labarin ya kara da cewa zanga-zangar wacce kwamitin masu wato goyon bayan falastinawa a kasar italiya ne suka shirya kuma suna buƙatar hamce ƙasar isra'ila ta fice daga kasar a kuma dakatar da wasan da ita suna ganin cewa wato an tseda wuta a gaza amma ba a samar da zaman lafiya ba da ƙarshe dai an yi gasar kuma ƙasar italiya ta lallasa hamshe ƙasar isra'ila da ci uku da nema masu zanga-zangar dai suna faɗar cewa an tsaye da wuta amma kuma ba a sami zaman lafiya a gaza ba to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan ko kun san sai kuma mu koyi farisanci akwai noma mu koma noma sai kuma murai masu sauraro shirin na ƙarshe shine kidikidan iraniyawa da wannan kuma muke cewa a yi ne lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha biyar ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan rabi'u thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar goma sha biyar ga watan oktoba wanda kuma rana ce ta kara makafi ta duniya wadda ake kira da ranar farasanda hukumar unesco tare da babbar kungiyar makafi ta duniya su ne suka gudanar da zama a cikin shekara ta 1950 inda suka cama matsaya a kan wajibcin daukar matakai na kare makafi a fadin duniya da kuma samar da hanyoyi na sauƙa musu hanyoyin gudanar da al'amuransu a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli saboda larura ta rashin gani ba wannan ya sanya an ayyana ranar 15 ga watan oktoba na kowace shekara ta zama ranar makafi ta duniya domin tunatar duniya akan cewa makafi suna da samuwa a cikin kowace al'umma kuma dole ne a kare su a ba su kulawa ta musamman a cikin rayuwa ta zamantakewa da kuma kula bukatunsu da kuma ba su damar a dama da su a cikin dukkanin bangarori wanda za su iya bayar da tasu gudunmuwa a cikin al'amura na al'umma. masu saurari ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau To goma sha biyar ga watan oktoban shekara ta tara da casa'in ɗaya kasar bosnia herzegovina ta shelanta ficewa daga tarayyar yugoslavia kafin wani lokacin da bosnia tana cikin kasashe waɗanda suka dunkule suka kafa tarayyar yugoslavia sai kuma a cikin watan janairu na shekara ta tara ɗaya ta fara shirin ta na shelanta ficewa daga tarayyar yugoslavia an kuma gudanar da zaɓe na raba gardama a cikin watan fabrairu na shekara ta tara da da casa'in ɗaya inda sakamakon ya nuna cewa kashi 99.4 cikin ɗari na dukkanin mutanen da suka kada ƙuri'unsu suna goyon bayan ficewa daga yugoslavia sai da kuma sabiyan bosnia waɗanda ba sa son ɓallewa daga ƙasar bosnia sun tayar da yakin basasa inda suka yi wa musulmin bosnia kisan kiyashi tare da taimakon shugaban yugoslavia na lokacin wato slobodan milosevic inda suka kashe dubun dubatar musulmi na ƙasar bosnia da kuma tilasta wa miliyoyin gudun hijira an kawo ƙarshen yakin bayan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1995 masu saurare ko kun san cewa shekaru 483 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ga watan oktoban shekara ta 1542 aka haifi abul fatah jalaluddin muhammad akbar sarki mai karfin iko na daular timurid a india wanda ake wa lakabi da akbar sha sannan kuma ba rasuwar mahaifinsa hamayun ya hau kan karkar mulki sannan yana da shekaru goma sha uku a duniya inda kuma ya kasance karkashin kulawa ta biram khan wanda shine mataimakinsa na tsawon shekaru biyar bayan da ya karbi mulki akbar sha ya faɗaɗa mulkinsa kuma ya ci yankuna daban-daban da suka haɗa da bengal kashmir sindh punjab ahmad nagar da kuma kandahar ya kuma 'yantar da yankin dekan da ke kudancin indiya wanda yake ƙarƙashin mulkin mallaka na turan portugal akbar sha ya kafa hukumar gudanarwa ta yau da kullum a indiya wanda kuma a zahiri a lokacin mulkin sa aka samu bunƙasar mulki na timurid a ƙasar indiya ya rasu a shekara ta 1605 masu saurare ko kun san cewa shekaru 839 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi ibn halkan wani fitaccen alkali kuma masanin tarihi sannan kuma marubuci a birnin mosul ɗaya daga cikin manyan birane na ƙasar iraki tun yana matashi dai ya yi karatu a wajen manyan malaman addinin musulunci a wannan birni ibn halkan ya gamu da wasu manyan malamai na fikihu da masana tarihi a cikin tafiye-tafiye da ya masu yawa da kuma ya amfana da ilimin su sannan kuma bayan wani lokaci ya zama babban alkali mai shari'a a birnin damascus na ƙasar syria na tsawon lokaci kuma ya kasance kwararre a bangaren tarihin larabci da adabi sannan kuma an ɗauke shi kwararre akan ilimi na bangaren rubutun waƙoƙi wannan babban masanin kimiyya ya rasu a watan rajab na shekara ta 681 bayan hijira mako rashin lafiya wadda ya fama da ita sannan kuma an binne gawarsa a gindin dutsen kasiyan wanda yake birnin damascus na ƙasar syria wanda shine inda aka birne manyan malamai da dama a ƙasar syria ɗaya daga cikin muhimman ayyuka na rubuce-rubuce da ibn halkan ya yi shine rubutun littafin nan na wafayatul ayan wanda a cikinsa ya yi bayani akan rayuwar manyan mutane masana ilmomi daban-daban a duniya da kuma sarakuna gami da dauloli da aka yi a tarihi masu saurare ko kun san cewa shekaru 1227 da suka gabata a rana irin ta yau kamar da tarihi ya nuna a irin wannan rana ne abu ali khayyad babban malamin musulmi masanin ilimin falakiyarsu wannan fitaccen masanin kimiyyar lissafi da kuma ilimin taurari yana da matsayi mai girma sannan kuma sunansa ya shahara matuka a lokacin da yake raye ya rubuce rubuce masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa kuma ya zama ɗaya daga cikin shahararrun masana kimiyya masana ilimin taurari da falaki a duniya abu ali khayyad yana da littattafai da dama da ya rubuta a lokacin rayuwarsa daga cikin littafan sannan akwai littafin almawalid wanda ya rubuta shi akan ilimin taurari sannan kuma an fassara yawancin littafansa da ya rubuta a cikin harsunan turancin ingilishi faransanci da kuma sauran harsuna na latin آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 112 inda cikin wannan darasi za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tattauna dangane da yadda aka gudanar da wani yaƙi tsakanin iran da kuma tsohuwar gwamnatin ƙasar iraki ta saddam hussein wanda ya kawo harare akan wasu yankuna na kudanci da yammacin ƙasar iran lamarin da ya jawo barkewa yaƙi tsakanin ƙasashen biyu domin jin yadda wannan yaƙi ya kaya tsakanin waɗannan ɓangarori za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da ramin amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalamin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. مستند ابون دوگرو جنگ یکی ایران قصر ایران عراق قصر عراق سال شیکره در چه سالی؟ اتکن و شیکره آن آغاز شد اکا پارشی شهریور وطن شهریور هزار و سیصد و پنجا و نو شکرر دو ده دری اکو ده همسن ده ترا شمسیه رژیم گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام او حمله کرد شی یا که هری چرا؟ سبوده می نابودی کورده انقلاب اسلامی جوین جوی حال شی تحریک تنزره قدرت کرپی قدرت های بزرگ یعنی قصاشه ماسو کرپی نیرو دکارو نیروها گونگو گونگو نه دکارو کدام ونه شهر گری شهرها گروروه آنها حمله کردند سو سنکه هری ابتدا پراوه استان لردی خوزستان لردن خوزستان جنوب کدو جنوبی نکدو فقط کوی نیروی زمینی دکارن کسا غرب یما غربی نیما هواپیما جرگی هواپیماها جرگی زیادی دیوه آنها بمباران کردند سو سنگروان بما بمی آیا شن تهران برنن تهران بسیاری ددامه دیگر ندبن واکنش مرتنی مردم متنی در آن زمان a wancan lokacin چه می چه بود می ya kasance عددی عده زیاد wani adadi mai yawa جبهه پگندگه آنها رفتند su sun tafi. Vatan. Ƙasa. Onha defa kardand. Su sun kare. la, bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da wannan batu na yaƙi ga tattaunawar kamar da ta gudana ba tare da fassara kenan ba kamar dai da ta gudanan a cikin harshen farisanci In yake filme mustanad از جنگ ایران و عراق جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد. چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد. نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند. جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ نه. نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند. هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ بله، تهران و بسیاری از شهرهای دیگر. واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟ عده زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند. To madalla kamar da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da ta jama yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. یک فیلم مستند از جنگ است جنگ ایران و عراق wannan wani fim ne da aka hada na yakin Iran da Iraki. جنگ ایران و عراق در چه سالی آغاز شد؟ یکن ایران ده عراقی از کن وچه شکره اکا پارشی؟ آخر شهریور سال 1359 رژیم صدام به ایران حمله کرد. اگر شان وطن شهریور نا تا دبو دیا دا دری اکو دا همسند تارا هجرا شمسیا گمنتن صدام تا کاو اکن ایران. چرا رژیم صدام به ایران حمله کرد؟ میسا گمنتن صدام ta kawo hari Iran. برای نابودی انقلاب اسلامی به تحریک قدرت‌های بزرگ به ایران حمله کرد. domin kawar جوین juyin حل halin musulunci tare da tunzurawar manyan ƙasashe masu girma ya kai hari a kan نیروهای عراقی به کدام شهرهای ایران حمله کردند؟ dakarun iraki a waɗanne garuruwan iran ne suka kai hari نیروهای عراقی ابتدا به استان خوزستان در جنوب ایران حمله کردند. دکارن عراقی دپر farkon پاراوا sun kai hari خوزستان ا ایران. جنگ فقط در استان خوزستان بود؟ yakin a lardin خوزستان ne kawai ya kasance? نه نیروهای زمینی عراق به استانهای غربی و جنوبی ایران حمله کردند هواپیماهای عراقی نیز شهرهای زیادی را بمباران کردند ا دکارن دکارون نه iraki sun kai هره هره a kan دا ایران. ایران، jiragen iraki sun yi ruwan bama-bamai a garuruwan iran ma da dama آیا آنها تهران را هم بمباران کردند؟ شن سو سن که هری نه اکن برنن تهران؟ بله تهران و بسیاری از شهرهای دیگر ای برنن تهران دو سو گروروا دداما واکنش مردم ایران در آن زمان چه بود؟ منن مرتنن العمر ایران اوان چه لوکچن؟ زیادی به جبهه رفتند و از وطن خود ایران دفاع کردند. ونی عددی دیوه سنجه پگم پاما سنکاری قصرسو ایران. la, kamar da yadda aka ji a cikin wannan tattaunawa ramin ya kara wa muhammad haske dangane da yadda yaƙi kasance tsakanin iran da iraki a wancan lokaci da wannan duk kuma shirin namu ya kawo ƙarshe idan allah ya mu a mako na gaba a cikin wani darasi za a ji mu dauke da wata tattaunawa amma ta kan lokaci a mutum dukkan wanda aka ji muryansu musamman malama kurbisiyan da kuma malama julai da shirin afefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a mu a shirinmu na gaba. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. Matsalar aikin yi musamman ga matasa na zaman alaƙaƙe ga kasashen duniya da dama. Wanda ake ganin hakan shine silan daba, sace-sace, shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi har ma da ayyukan ta'addanci. kowane ta ne ko tsari gwamnatocin kasashen ku ke yi domin magance wannan matsalar ko a naku bangare matasa mace ce mafita gare ku domin shawo kan wannan matsala wannan shi ne namu a yau malami na farko sai fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH mu da warhaka mai magana Lawal Yalo daga Niyami a jamhuriyar Nijar. na dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana so gaskiya maudu'i ne mai muhimmanci sosai wanda kanin wata mas'ala da ake fama da ita wadda musamman matasa suka yi kaka gida a cikinta to ya samo asali ne daga rashin aikin yi wanda ya kamata 'yan mu da shugabanni da kowa ma da kowa da yake yana da wata masauliya ta al'umma a kan shi ya san kan cewa aikin nan na matasa shine tsiran al'umma shine kuma tsira su matasan baki daya Sabida gaskiya idan ba aiki to komai zai iya faruwa amma idan matasa suna da aikin da ke gaban su wala ba sa da wani lokaci na shaye-shaye ko dabanci ko tare-taren hanyoyi ko fashi da makami Fatanmu mu da ya kama kamata su gwamnatocin su tsaya su jibi wannan su ga ta ina za su kullo wa al'amarin Allah dai ya damu daga cikin wannan yanayi da mace baki daya a tashi lafiya sashen hausa na boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio boh teheran da fatan kuna shi koshin lafiya Hassan Barka na fatan kai da jinjina a gare ke da ke ba mu damuna bayyana ra'ayoyinmu a wannan kafa mai albarka. To a gaskiya kamar yadda annabi ra'ayoyinmu game da rihin aikin yi ga matasa wannan ya zama ruwan dare musamman a ƙasashenmu na Afirka musamman kuma ƙasa ta Najeriya. gaskiya muna da matsalar wannan aikin yi ga matasa to a gaskiya ya kamata da gwamnatin mu shugabannin ƙasa masu hali da masu hannu da shuni ya kamata su taimaka ma matasa wajen ai aikin yi da fatan allah ya sa su ji wannan sako da ake ta wannan kiraye-kiraye da ake masu game da tallafa matasa domin rashin aikin yi ke haddasa shaye-shaye da daba da sace-sace a ƙasashen mu mai magana alhaji Usman daga wadda Usman Local Kaduna Najeriya memba a kungiyar masu kira da sauraron rashin Afirka da fatan rashin lafiya Allah sa ka da alheri. A sashen Hausa muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da maganar jamhuriyar Nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka. To dangance da wanga al'amari da yake fuskantar matasa musamman na rashin aiki wanda kuma abu ne ya zama ruwan dare ga duniya wato abu ne wanda ya shahi duniya ga baki daya amma a kulliyomin inda an taɓo rashin aiki na matasa to abu ne wanda in ka tsaya kai la'akari shagobe ne na musamman ga kasashen mu na afirka ta la'akari da duk a nahiyoyin duk duniya nahiyar afirka ita ce ta hi matasa kuma kowa kake ko kai ne wa ka je ka yi kididdiga ka bincike ka gani amma gwamnatocin afirka suna ko in kula akan samun aiki na matasa gaskiya dangance da rashin samun aiki na matasa gwamnatocin afirka suna ko in kula akan wannan amma muna so gwamnatocin nan namu na afirka su maido hankalinsu akan matasa ta la'akari da matasan nan fa su ne kashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa da ka to yana da kyau mu dai muna ba da shawara eh, ga gwamnatoci yana da kyau duk yunkurin da za su yi na wani gine-gine ma'aikatu kwantala-kwantalan arzikin ƙasa a'a wani ma'aikai eh, wasu rarraba makamai ne to yana da kyau mu su daina soya mai suna manta da albasa su rika sayo matasa akan gaba ta la'akari da matasan nan su ne manyan gobe. musulunci mai magana malama isa isaka daga nan babban birnin da mai an gida birnin kantagar hanga ta. ba a cewa duka abu a ce ba gwamnati gwamnati shi dauki aiki mutum yanzu duk ko yaro karami na ya iya kirkiro ma kanshi abin da zai yi ya ma maka ya samu aiki da kanshi ga ayyuka nan in ka ga mutum dai ya shiga shaye-shaye shi ne ya so da kanshi kuma uwaye su zan kula da 'ya'yansu gwamnati bai iya ɗaukar kowa ya ce ya ba shi aiki gaskiya tun da ake zaman duniya duk ko ƙasashen da sun ci gaba gwamnati ba doka suke suna ba mutane ba mutane suke ƙirƙiro ma kansu aiki suka ƙirƙira ma kansu aiki gwamnati shi ya taimaka musu shima daga wani waje amma mu dai gwamnatin mu jamhuriyar Nijar alhamdulillah yanzu an buɗe ma yara wurin koyon aiki duka ko ina. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Mai magana Murtala miji ne da nake dangwami na jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Eh ni ma kiran da zane ga matasa ya kamata mu san ciwon kansu da rage wannan shaye-shaye da wannan zama na kashe wando alhali ga aika cikin Nijar don na yi. akwai wurin gina zinari akwai komi da komi wanda ake nai wanda ya sha da matashi dai wanda da ƙarfi dai shi dai shi ya amma ba shi amma kuma su ma shugabannin mu suna da laifi kuma an ganin mulkin soji gaskiya suna da laifi ne ne ko laifinsu wajen sa ido wajen kare yara daga shaye-shaye ba su na ga ba su ba shi muhimmanci ba sosai na Allah ka zo yankin Allah ka gani ka zo yankin wanga yankin naka ka gani mutane da matasa ke shaye-shayen shudi ga hili ga titi iko na ganin su kuma san da su kinan bai kamata ba an san wannan hanya hanya ce ta lalaciya idan duk wanda ya sha wani abu wanda ya mai hankali ba abin da ba shi To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Nasiru Malam Sule Malam Falal wanda ake cewa da Nasiranas. Bugu da ƙari dan jarida ne a nan Radio Sabuwar FM da ke babban birnin Niamey a Jamhuriyar Nijar. To, Radio Jamhuriyar Musulunci ni abin da zan iya cewa ai ita rayuwa ta duniya kai ne ma ya kamata ka tsare kanka kayan gwamnati ta tsare ka musamman ma rashin aikin yi kayan gwamnati gwamnati bai yi wa dambu yayi yawa a ce za ta bi shi da mai gwamnati abin da yake kanta ita ma sha mata kai gwamnatin yankin mu wasu abubuwan da ta gyara daban kawai dan adam ka kare kanka ka yi karhin zuciyarka wani matsalar rashin aiki ta'addanci duk sa kai ne wasu abubuwa shaye-shaye sace-sace kai ka sa kanka kuma kai kaga zaka iya kenan hede watan Allah shirya bawa amma in ka ce to mu yanzu anan kasar jamhuriyar Nijar alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi gaskiya gwamnatin mu ta mulkin sojin jamhuriyar Nijar tana iya nata kokari tana iya nata gwalgwado ta ga yadda za ta hudda jakki daga duman sarakuwa kaga bangaren kiwon lahiya bangaren rayuwar dan adam bangaren ta'addanci an samu canji da dama da farko dai suna na abdullahi tela mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka muna godiya da kuke ba mu dama mana taho albarkacin bakin mu dangance da wani maudu'i wani kuka aza na ra'ayin mu akan eh, shiga matsaloli daban-daban da matasanmu na afirka ko na duniya ma duka suke yi dangance da matsalolin shaye-shaye hare-hare harin ta'addanci da sauransu to da farko dai wannan laifi ya rataya ga wuyan su kansu matasa. me yasa nace haka ka gani bai yiwa dan matashi ka ji ka yi karatu ka yi zamane ka tulo ka ce ka tare dole sai gwamnati ta neman maka aiki A kai ne ya kamata ka tashi ka neman maka kanka aiki kuma da zummar ka roki Allah ya baka da sa'a akan abun da kake nema na alkhairi bangaren aikin na Allah ya tabbatar maka da shi kuma Allah ya baka sa'a ka dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ambari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyama Nijar. To, mu ra'ayin ra'ayinmu na Banga Maulidi e, eh, matasa rashin aiki. E, lalle Allah ma ya ce ka tashi in kama ma. Matasa yau musamman inda ka sani za ka yi. Ƙasar mu ta Nijar akwai makaranta daban-daban da aka buɗe na aiki. an ɗumki kake so akwai masu ɗumki ami kake so colombia electrician akwai komi da komi akwai ƙasar mutum ya to matasa tsakanin maza da mata yawa suna yi dubunnai suna yi ko baka ko baka taɓa yin lokal ba akwai gurin da zaka ce a koya mashi Allah ya ɗaukaka ƙasar mu ta Nijar ya ɗaukaka AS wanda muke haɗin gwiwa Allah ya ba mu kwanciya hankali cikin ƙasar mu da duk ƙasar musulmai assalamu alaikum tashin hausa na radio ɗan mai magana hassan lajo mara anguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar dan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu a rana to gaskiya ya kamata a ce gwamnatoci sun ɗauki matakan samo ma matasa ayyukan yi tunda irin wannan abin shi bai wuce ba zaman banza a ce ga matashi ɗan shekara ashirin ashirin da biyar zuwa talatin amma bai da abin yi kenan irin wannan zaman da zai yi na babu abin yi kenan kowane irin ta yi aka ne na wata harka ta banza yana iya zuwa ya kama wannan harkar amma matashi muddin aka ce yana da sana'a wanda yake samun biye da ilimin shi kenan wani abun ko an ce ya yi ba kenan yana kira ga gwamnatocin musamman ma na nahiyar afirka da su duk mai yiwuwa ganin sun samu ma matasa abin na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mure jamhuriyar musulunci barka da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babbar tasha layin difa ma'aji na ƙungiyar masu kira da sauran radio ta afirka reshen jihar da magaram to masha allah alhamdulillah hakika kamar yadda aka ɗora maudu'in nan abu ne mai mahimmanci sosai da yake an taɓo matasa kuma game da rashin aiki da zaman kashe wanda da ya yawa a faɗin duniya gaba ɗaya hakika wannan babban abun damuwa ne saboda zaman banza ga matashi yakan sa shi yakan iya yin komi ma amma da zaran in yana da inda zai je ya dan hada taro da sisi din shi ko kuma yana da wurin da zai je ya aiki ga lokacin da za a biya shi to wannan aikin nashi zai kawar da shi game da wani shaye-shaye ko sace-sace ko kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi duka wannan aiki inda akwai aiki wannan duka yakan iya kare musamman abubuwan shaye-shaye nan tunda a yanzu a halin da ake ciki shaye-shaye matasa sun buge da shi aiki gaba daya a duniya kuma duka umar aba'isa wannan eh, rashin aikin ne shi yake kawo wannan eh, abubuwan da ke wakana muna fata kasashen eh, duniya kuma da shugabannin duniya za su ji wannan koke na matasa kuma su magance matsalar domin eh, su samu musu aikin yi da fatan wannan koke ya kai ga shugabannin duniya don magance wannan matsalar eh, mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram assalamu alaikum mai jamhuriyar musulunci ta iran barka da safiya barka da aiki farko daga naku suleiman ku sun haka da jihar da nija dukkan babban program yanzu matasan abin da yake ci wani tuwa kwari amuna ne duk sana'ar da ka sani duk sana'a aikin hannu kasuwa ce wallahi yanzu makwabta sun shigo ciki mu kuma mutanen mu babu kishi batta yiwa yanzu misalin wanda ya shigo da wata ƙasa sabtu mutanen mu nan makwabta mu Nigeria yanzu misali ne kaya ne sai su zo da kayan su daga can mun mutanen mu da kansu suke suna so kaya can ko su sai su zo da kaya idan suka zo nan yana za su kai da sai da kai ba za ka iya sayar ba saboda kai idan kai lissafi abin da ka kashe baka iya samun komai to su idan suka canza sai fa kina suka canza su kamar da naira kuɗi ne da yawa haka masu aikin hannu yanzu cikin kasashen mu bana ce maka zandar kare a'a duk jar idan ka shiga wallahi idan ka duba duk wasu ayyuka na kirki idan ka duba ba mutanen mu bane ban san ko me wannan matsala ba wannan kuma aikin akwai mutanen mu wanda suka iya shi fiye da yadda ake tunani amma babu shi kuma da aikin kaga matasa ne masu yin ayyukan maimakon za a ci cibas a'a sai a ja kawo su kuma duka daga manyan mai faruwa ga abu ba wai daga ƙasa ba wannan tunda masana'antu zaka iske je ka isko kawai duka ba 'yan cikin ƙasar mu bane ba yan wata ƙasa ne aka kawo to mu gaskiya farko da wani abu yana cin mana tuwa ƙuriya mu matasa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan rawan jamhuriyar musulunci da ke ƙasar Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradici komin irin takwar naka mai yada labarai na kungiyar masu kila da masu saurari ne jihar maradi to lallai wannan maulidi da an ka'aza na eh, rishin aikin matasa ga sunan sun zan kala zuwa to lalle mu dai gaskiya nan bangaren ne Nijar sai mai godiya ga Allah Allah tabaraka wata'ala saboda lalle yanzu ko aikin ganin zinariya da an ka buɗa matasan Nijar da nan yankin Agadez ga sunan yaro matashi da ya tafi ko marasa marasa ko bai taito na zinariya ba dai alhamdulillah kuma ga shi nan gwamnatin jamhuri Nijar bangaren gandari duk abu dai wanda ya za a dai talaka ya samu dai ana tafi kuma ga tsaro an samu cikin wannan ƙasa ta mata Nijar lalle muna godiya saboda in dan bude yayi yawa baya jin mai dan adam inda annan cikin Nijar a ce gwamnati sai ya faɗa ma kowa aiki gaskiya akwai waya sai dai ku matasa ku ta tsaye kanku ku kama kasuwanci sai da sululan nai ne sai da radoyi ne wawace ga ta dai sana'a kala kala a yi amma gaskiya jamhuriyar Nijar mun samu ci gaba an samu tsaro a kwana lahiya ma a tashi lahiya babban arziki Assalamu alaikum shafin Hausa ni muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman Maidala Bosheri inan Gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar a shekaran gaskiya mun ji daɗin wannan maudu'i da aka ɗora mana kuma ya yi daidai da wannan yanayi da muke ciki na samun matasa da dama wanda suka yi da karatun boko ba tare da samun aikin yi ba don harko ake cewa ta ranar gini ta ranar zane a kabar da abubuwa ya kamata shugabanninmu su fitar da waccan tsohon tsari na koyar da yanmu ko kuma kanninmu da yayinmu bisa kan karatu da eh, matashi ke tashi kawai na eh, ko malamin makaranta ko kuma ya zama malamin asibiti ko kuma ya zama jami'in tsaro wannan eh, lalle abu ne mai kyau ga wanda ya ilimi amma ya kamata tuntuni a ce matasanmu a hutu musu da wani tsari na musamman na na kirkira ayyukan yi ko kuma na dogaro da kansu musamman ga ayyuka na ci gaba a kasashe daban-daban musamman ko kasashen china idan aka yi la'akari sun raja'a ne wajen kirkire-kirkire kuma ko da za a cewa gwamnati ta ɗauko wani tsari na eh, ɗaukan mutane da suke cikin ƙasa wanda suke da ilimi kuma wanda suke da ƙoƙarin ƙirƙirar wasu abubuwa na dogaro da kansu masana'antu musamman ko wani aikin hannu ko kuma wani kirkirar abin da ƙasa za ta ci gaba kamata waɗannan mutanen a jayo su a jiki har ma aika biyan su albashi ko da ba su yi karatun boko ba eh, masu ilimi daga cike su kirkiri wannan abu domin eh, su koyawa yaran mu masu tasowa haka muke ga zai rage ga matasa wanda suke zaman kashe wando da farko suna na malam kabir da ke nan marayi dan gulu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar marayi to alhamdulillah wannan maudu'i da kuka aza abinda nake so ni dai in ba da ra'ayi na dangane da rashin aiki ga matasa gaskiya ni ba babu wanda zan ɗora ma sai matasa me yasa na ce haka matashi yanzu lokaci ya wuce ya ce duka in ya zo ya yi karatun boko ko ya yi karatun lakwal ya ce dole sai gwamnati ya bashi aiki wannan ba ta samuwa duka maza da mata ga baki ɗaya a ce gwamnati sai ya ba kowa aiki wannan bai taso ba amma shawarar da nake bada idan ka iya rubutu ka iya karatu to ka nemi sana'a yin ka ta aikin hannu kira ne walda ce gashi nan tela ne ayyuka da dama amma wannan ya wuce ka ce duk ga baki ɗaya ka ce gwamnati sai ya ba kowa aiki abinda bai yi wa ne wannan ni na ɗora ta ga matasa tabbas ayi karatu ayi ilimi amma ka tashi ka nemi sana'a ka ta hannu ta yadda za ka zo ka samu kuɗin ka ce ka jira aikin gwamnati wannan shine ke kawo da zaman banza matasa ba su da aiki na gode magana malam kabiru to masu sauraro da hakan ne mu kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agaris da na kasance tare da ku ke cewa bisalamu a huta lafiya thank you ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suke da alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan wasu batutuwa guda biyu masu muhimmanci da suka addabi duniya a fagen kara muhalli da su ne tsara dajuka da kuma fitar da gurɓataccen iska da ake yi cikin yanayi wanda hakan ya jawo batun ɗumamar duniya sannan za mu yi dubi akan wasu hanyoyi da ake da su na ilimin gargajiya a nahiyar afirka wajen fuskantar waɗannan matsaloli a daidai lokacin da ake tunawa da shahararren mai kare muhallin nan ta fuskar gargajiya wato margayi yakubu sawadogo na ƙasar burkina da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To batun sauyin yanayi wata matsala ce babba wacce ta daɗe tana addabar duniya ake kuma kai goro da mari. a kan yadda za a samu hanyoyin magance ta illar da hakan yake yi ba kaɗan ba ne saboda ana ganin shi ƙururu a cikin ƙasashe mabambanta musamman ma dai masu tasowa nahiyar afirka kuwa tana cikin na gaba-gaba wajen fuskantar wannan matsala ta samo tushe daga wato sauyin yanayi idan muka nufi gabashin afirka za mu ci karo da yadda sauyin yanayi wanda ya haifar da ɗumamar duniya da kuma sare dajuka da ake yi ya jawo fari mai tsanani a cikin wannan yankin rashin saukar ruwan sama a lokacin da ake da bukatuwa da shi ya sa an kasa yin shuka balle ta tsoro ta kai ga a ci moriyarta idan ma ruwan ya sauka to baya ci gaba har zuwa lokacin da zai wadaci shukar da aka yi saboda ta bayar da amfani hatta ciyawar da dabbobi suke ci ta bushe don haka dabbobi suka rika mutuwa kamar yadda mutane ma suka rika mutuwa saboda yunwa saboda wannan mummunan yanayin da aka shiga ne mutane da dama suka fice daga ƙauyukansu da garuruwansu suka nufi inda za su samu abinci a karan farko saboda wannan sauyin yanayi ya sa majalisar ɗinkin duniya ta shigar da batun sauyin yanayi a cikin dalilan da suke sa a karɓi mutane a matsayin 'yan hijira daga cikin dalilan da a baya aka saba da su dai da akwai rikice-rikice da yaƙe-yaƙe ko kuma nuna wa wasu al'umma wariya to amma da sauyin yanayi ya cika sharuɗan da majalisar ɗinkin duniya take karɓar mutane a matsayin 'yan hijira da kuma ba su matsugunni da taimako wannan a gabashin afirka kenan idan muka dawo yammacin afirka kuwa aka san abin da yake faruwa ne yake faruwa wato maimakon fari mai tsanani ruwa ake yi kamar da bakin kwarya duk da cewa akan samu jinkiri na lokacin saukar ruwan ko ɗaukewarsa amma dai akan samu ambaliya mai yawa ruwa ya ci gidaje da gonaki har ma da mutane a wasu ƙasashen na yammacin afirka dukkanin ibtila'in dai da ake magana a kan shi ya samo asali ne daga ayyukan da bil'adama yake yi ba ibtila'i ne na ɗabi'a ba wato duniyar da muke rayuwa a ciki duniya ce dai ta dalilai wato ubangiji ya tsara cewa abuwa su faru a cikinta bisa dalili da sharuɗa to sharuɗa da kuma dalilan da suka jawo wannan ibtila'in shine ayyukan da mutum yake yi daga cikinsu da akwai wato fitar da iska mai gurɓata muhalli da kuma jawo ɗumamar duniya tsawon yanayi yana da alaƙa da ɗan adam ɗin yake gudanar da ayyukansu a cikin manyan kamfanoni masu fitar da iska wacce take gurɓata muhalli sai hakan ya jawo ɗumamar yanayi A kan wannan batu na sauyin yanayi da tushensa an kafa hukumomi na ƙasa da ƙasa wasu ma a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma a cikin nahiyoyi da yankuna daban-daban na duniya da akwai irin waɗannan ƙungiyoyin da cibiyoyi daga cikin mafitar da aka samu da akwai yarjinoyi da aka ƙulla a tsakanin manyan ƙasashe da su ne a gaba-gaba wajen fitar da gurɓataccen iska a cikin sararin samaniya wannan irin yarjejeniyar ta faro ne dai a lokuta masu tsawo za a iya komawa zuwa yarjejeniyar nan ta kyoto na ƙasar japan wacce aka yi a shekara ta 1997 an yi alkawalin cewa kasashen da suka fi fitar da gurɓataccen iska za su rage ta da kaso biyar cikin ɗari amma wacce yarjejeniyar ba ta zama wacce ake aiki da ita ba sai a ranar 16 ga watan fabrairu na shekara ta 2005 duk da cewa kasashe da dama sun kauce wa aiki da ita daga cikinsu har da amurka da akwai kasashe 192 da suka rattaba hannu a kan waccan yarjejeniyar to daga waccan yarjejeniya zuwa yanzu an yi wasu taruka masu yawan gaske akan da wannan batu na sauyin yanayi da yadda za a shawo kansa daga cikinsu da akwai taron da aka yi na birnin paris a shekara ta 2016 ana ɗaukar wannan taron na paris a matsayin irinsa mafi girma wanda ya kasance a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma yake magana akan hanyoyin da za a magance sauyin yanayin wanda kuma kasashe mafi yawa ne suka rattaba hannu a kansa a bayan nan an yi taro a birnin baku na ƙasar azerbaijan wanda ya mayar da hankali a kan lalubo hanyoyin warware matsalar sauyin yanayi muhimmin abin da aka mayar da hankali aka ta takaddama a kansa shine yadda za a biya kasashen afirka da sauran masu tasowa a cikin asiya barnar da aka yi musu sanadiyar wato fitar da iska mai gurbatar da yanayi wato a biya su diya kenan manyan kasashen da suke fitar da gurbataccen iska wanda suka haddasa wannan dumamar yanayin sun ta ja daga a kan cewa kudaden da aka bukace su su biya sun yawa an bullo da hanyoyin mabambanta domin magance wato wannan gurbatacce gurɓatar yanayi da ake fuskanta dukkaninsu hanyoyi ne da ake maganar akan waɗannan manyan ƙasashen su rage abin da suke yi a kamfanoninsu wanda ga dukkanin alamu ya kashe kan takarda domin kuwa suna ɗaukar abin da suke yi a matsayin gasa ce a tsakaninsu ta ƙere-ƙere kowace ƙasa tana so ta ci gaba da kere-kere saboda ta samu ta yi gaba akan yan uwarta ta fuskar tattalin arziki wato batu ne dai na jari hujja inda samun riba shine a gaba fiye da kowane abu wanda ba shi ba to nahiyar afirka ita ce dai ta fuskanci ko kuma take ci gama da fuskantar matsalolin da waɗannan ayyuka na bil'adama ke haddasawa sai dai a cikin ita nahiyar da akwai nata matsalolin da su ma suna taka rawa wajen sauyin yanayi daga ciki da akwai sare dajuka da ake yin a ƙasashe da dama na nahiyar afirka har yanzu da itace ake girki don haka sare bishiyoyi wani abu ne wanda har yanzu ake yin shi wanda kuma sannan abu ne bishiyoyi suna taka rawa hakanan dajuka a jumlace wajen wato saukar ruwan sama a wannan nahiyar to duk da haka an bullo da hanyoyi mabambanta na gargajiya domin komawa zuwa ga asalin gabanin a kawo waɗannan hanyoyin da ake magana a taruka da ake na ƙasa da ƙasa nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya za su taɓa mantawa da malam yakubu sawadogo ba mutumin nan ɗan ƙasar burkina faso wanda ya bayar da gudunmawar da kakaf ɗin ƙungiyoyin kare muhalli da ake da su a duniya ba su taɓa yin irinsa ba malam sawadogo ya kasance mutumin burkina faso a ƙauyensu an samu wato tasirantuwa da wannan sauyin yanayin wanda ya kai ga ruwan sama baya sauka balle a samu isasshen abinci don haka mutanen garin da dama sun rasa rayukansu ma saboda yunwa wasu kuma suka yi hijira amma shi sai tsaya ya ɗaura ɗamarar yaƙi da sahara wacce tarƙa kwararowa tana mamaye gonakin garinsu ya yi amfani da ilimin da suka gada kaka da kakanni domin magance irin wannan matsala a wajajen shekara ta 1980 garin ya yatenga ya zama kango saboda fari da ya haddasa yunwa da kashe mutane na wannan garin abinda mala yakubu ya yi shine ya gina ramuka da ake kira zai a cikin gonaki da kuma bayan garin da wurare da dama a cikin wannan ƙauyen nasu waɗannan ramukan suna da girma da kuma ƙanana wasu za a iya dashen bishiyar kuka a cikinsu wasu kuma ƙananan bishiyoyin da aka sani a yammacin afirka sai dai kafin ya yi shukar ya zuba takin gargajiya a cikin ramukan sannan ya zuba iri a tsakanin waɗannan ramukan na dashen bishiyoyin ya kuma shuka amfanin gona kamar su gero dawa da masara sannan kuma ya zuba wasu duwatsu ta yadda idan an sami saukar ruwan sama komai karancinsa zai kora shi zuwa cikin waɗannan ramukan da rike shi hakanan kuma ya yi wani babban ramin da yi kama da ɗan ƙaramin dam ko matattarar ruwa bugu da ƙari mala yakuba ya rika zuba ruwa a cikin ƙananan tukwane na ƙasa yana aje su a wurare daban-daban saboda tsuntsaye su rika shauka suna shan ruwa shi kuwa tsuntsu idan ya zo daga nesa ya sha ruwa to zai taho da iri daga wasu yankuna na nesa a kwana a tashi wannan gagarumin aikin da malam yakubu ya yi ya sauya wannan yanayin garin nasu a lokacin da yake kuwa mutane su rika kiran shi ma mahaukaci bai saurare su ba ya ci gaba da aikin da ya sa gaba shi kaɗai sannu a hankali tsire-tsire da shukoki suka rika fitowa suna girma har suka bunƙasa sun kuwa mamaye faɗi da girman ƙasar da ya kai eka arba'in a cikin wannan lokacin dajin allah ya bayyana shuke-shuke suka fito da sun kai mabambanta har kusan sittin. abin nufi a nan shine kamar a ce akwai bishiyar kuka ta tsoro akwai tsamiya ta tsoro akwai magarya ta tsoro akwai ɗorawa da sauran bishiyoyi sai ka kirga har nau'o'i guda sittin. wannan aikin da ya yi ya ba wa ƙasar burkina faso mamaki wato gwamnati kenan da kuma mahukunta a yammacin afirka sannan da duniya lokacin da wani ɗan jarida ya ji abin da ya faru wani ma'aikacin ɗaya daga cikin kafafen watsa labarun fitattu na turai ya je ya faɗa musu cewa ga abin da ya gani a yammacin afirka yana so wannan kafar wato watsa labaran ta ɗauki wannan labarin a watsa wa duniya sai kafar watsa labarin ta kiya domin yin haka kenan zai rusa dukkanin ayyukan da turawa suke yi sannan kuma zai ɗaukaka wani mutumin afirka ya nuna cewa yammacin afirka ko afirka suna da wani ilimi na gargajiya da idan aka yi amfani da shi zai kare muhalli wanda ake ta kashe biliyoyin daloli domin ganin cewa ana taruka da rubuce-rubuce da ba a ga tasirinsu kamar yadda aikin mala yakubu saudogo ya yi ba a dalilin haka waɗanda suke da kyakkyawan niyya a duniya suka gabatar da shi ga majalisar ɗinkin duniya ita kuwa ta yi maraba da abin da yi aka gayyace shi taruka mabambanta inda yi jawabi akan wannan ilimi na gargajiya na afirka saboda haka ya samu kyautuka masu muhimmanci akwai wani jami'in majalisar ɗinkin duniya na kare muhalli a lokacin da ya taɓa faɗin cewa abin da mali yakubu ogadogo ya yi ya rusa dukkanin ayyukan da suke yi wato ya tabbatar da cewa su ɓata lokaci suke yi wannan ilimin da ake da shi a afirka ya kamata a rungume shi domin ganin cewa an kare muhalli ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma saka sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana son ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri muna gayyato muku mawaƙa daban-daban da suka yi waƙe masu ma'ana inda suka waƙe ɗabi'a ko kuma waƙan son ƙasa ko gwarmaya ko abin da ya kama da haka domin su ƙayatar da ku ko kuma faɗakarwa. To a yau ma mun gaito muku Mahabubu Khalili wani facen mawaƙi a nan ƙasar Iran domin yi mana waƙa da irin ɗaya da shinarukan da ke nan ƙasar Iran. Kamar da kowa sani cewa Iran akwai wato yaruka daban-daban baya ga farisanci yadda yake cewa a cikin wasu yaruka ɗin akwai farisanci a cikinsu. to ba ta ɓata lokaci ba bana ku da shi to ba ta ɓata lokaci ba nan koma gefen haɗa ku da shi da yake waƙa baki mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai su lafiya. senden inci Miye oy boy boy boy boy boy boy kadın Allam oy kadın Ay ele daldan su içe sen ay sen To godiya ta musamman ga Mahmud ko kuma Mahabub Khalili fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waƙa da ya gabatar. Zan koma gefe in sake haɗa ku da shi domin bai gama ba akwai waƙa ta biyu da zai gabatar mana sai a gyara zama domin a ji ta kamar yadda zai gabatar. To kuma a nan zai kuma da ku sai dai kafin lokacin godiya ta musamman ga mawaƙinmu na wannan karan da muka gaito muku shi a cikin shirin namu wato Mahabub Khalili. Ni da na kasance tare ku a cikin shirin kacewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. Masu mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.